To ku garzaya Watford mai suna Mai Dambu domin karanta shahararrun labaranta da take gabatar muku da shi mai suna Aliyu Asadullah da kuma Bararoji. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu ta nambar waya kamar yaka 081 3026 9641. Bata kula Mr. Nazir da yake bakin kofar ba, ni kai na kuka nake. Tare da ɗaukar jakata zan bi bayanta, ya ce min ki dawo ki muku saini saboda a san kun zo kun fara abin da ya kawo ku. Zuwa ne na cike mata tare da nawa, na fito ina zuwa na ga ta tafi. Wani irin kuka ne ya zo ya tsaya min. Zuwa ya tsaya a gabana, zo na kai ki, kallon shi ne sannan na shiga motar. Ina yi ina share kwalla ta har muka isa gidan. Har cikin gidan ya kai ni, sannan ya tsaya tare da miƙa min tishu na buɗe tare da cewa thanks. Na bice abuna, Tun daga bakin ƙofar ya shiga cikin gidan ciki na ya murɗa don na hango ta tana kuka a jikin windo. Ina shiga ta juya gurin momi cikin kuka ta ce momi shi ne ya kawo ta. Mr. Nazir Abu Aswad momi na shiga uku mutuwa zan yi. Don Allah momi ku kori Aisha daga gidan nan. Wani ɗan iskar rawa jikina yake tare da zaro idanuwa waje cikin ƙaraji ta ce fitar min a gidan ubana ba na son kuma ganin ki ba na so ba na ƙaunar ganin ki fita ko na saka a kashe min ki. Ta shiga turani da ƙarfin tsiya hawa yake tsiya a idanuna. A hankali momi ta tako tare da zuwa gabanmu ta kifa min mari kafin ta kuma ɗago kaina. Ke? Ke kike neman hanyar da zaki wargaza farin cikin baby queen? Bakina na rawa na ce mata a momi wallahi ba yadda take tsammani ba ne. Wallahi babu komai a tsakaninmu. Kawai tana zargi ne don Allah ki yi haƙuri wallahi ba zan kuma shige mishi ba. Kallona a hankali tana danne Kallona take a hankali tana danne zuciyarta ga abin da yake tunzura ta. Gani take mai zai hana ta lalata fuskar da mutane suke rawar kai a kan shi. Idan ta tuna kuma yadda dangin mahaifiyar Nur suke mahaukatan masu kuɗi ne, sai ta ji jikinta ya sanyi. Dan ta san tana taɓa lafiyar Nur kamar ta kashe 'yarta da ranta ne. Sake ajiyar zuciya ta yi sannan ta ce mata kar ki kuma sakewa na ga kin fita zuwa. Hebi HB Company idan kuma na fahimci hakan to zan lalata miki. sha Allah ba zan kuma ba ki yi haƙuri don Allah. Wuce ki bani guri. Da sauri na bar falon tare da hayewa sama ina wucewa suka bi ni da kallo momi. Ba na son ci da zuci. Idan muka mata wani abin ke ce za ki fara ke za fara faɗuwa idan muka bar ta ke ce za ki more ta da haka ki zuba mata ido zan bar ta ta koma amma kafin nan ki shige wa Mr. Nazir. Yadda babu wanda ba zai san kuna soyayya ba, kar ki sake ki bada damar da wata za ta gane cewa kina jin haushin Nur. dan haka ki shige mishi, insha Allah akwai wata mata mari tana haɗa magani na musamman saboda irin su Mr. Nazir. A hankali na zube a bakin gadon, Na fashe da kuka tare da dafe gocina ina kuka ina karawa. Sai da na ya ishe ni sannan na miƙe da cire kayana na shiga ban ɗaki ne wanka tare da alwala na fito. Na saka doguwar riga tare da hijab na yi sallah sanan na kwanta akan abin sallah. Ina sauke wasu kwalla masu shegen zafi. A hankali har barci ya ɗauke ni. Lagos. A duniya Allah ya halicci mutane da halayyarsu daban-daban, wasu za ka samu suna masifar son sanyi, wasu kuma suna son zafi, haka wasu kuma suna matuƙar son ruwa. A cikin wannan ɗabi'ar, Mr. hamud Mr. Habib Bayelem ya gina iyalan shi mutum ne mai matuƙar ƙaunar ruwa. Shi ya sa da ya tashi gina gidan shi ya gina a bakin tekun Lagos, a Banana Island, inda ya saka inda ya saka aka je har ƙasar Kuwait aka zano mishi hoton wani dan danƙararren gida mai mugun kyau inda ya sanya wa gidan suna inda ya sa wa gidan suna Narabin Beach House yayin da mutane ke wa gidan lakabi da Honey House kasancewar gidan guda hudu ne a cikin unguwar. Gida na ɗaya gidan shi da iyalan shi ne kafin rasuwar shi Four bedroom ne sai kicin guda biyu da falo uku. Hajiya Maryam ita ce matar shi daga ita bai ƙara aure ba. Ita ɗaya ce tal. Hajiya Maryam tana da yara biyar namiji ɗaya sai mata uku. Mahir shi ne babba mai shekara talatin da uku. Sai Hadiya wacce take da shekara 28 tana aure a Lekki. Sai Suhaila wacce take da shekaru 24 tana karatunta na ƙarshe a Galkari. Sai Adima wacce shekarunta 21 tana karatu a Jami'ar Abtiola. Sai 'yar uwarta Ali Shiba ita ce take secondary school SS2. Mention ɗin cike yake da ma'aikata wanda suke ƙarƙashin kulawar mahaifiyar Mahir, kasancewar ta babbar George ta garin Lagos. Mace mai addini da sanin ya kamata sannan na ce gaba da bayanta, don kuwa wasarta har yanzu ba ta ware ba. Gidan sai menshin na gaba gidan Barak Abu Aswad, mahaifin Mr. Nazir Abu Aswad, ƙani ne ga Hamud wanda suka kasance uwa ɗaya. Ɗan kimanin shekaru saba'in idan ka ganshi ba za ka ce ya kai hakan ba, tare da matar shi sahiba yaransu uku. Nazir shi ne babba sai nurin Sahar sai kuma Zulfa Suna da mugun ji da kansu ba su cika san mutane ba suna zuwa gurin ajiya Maryam. Suna zuwa gurin ajiya Maryam to ya za ta yi ita na mutane ce. Hamud asalinsu 'yan kasar Algeria ne wasu da Masu damuwa da irin zumunci ya sanya Hamud ya bar kasar shi ta haihuwa. Wasu damuwa irin na zumunci ya sanya Hamud ya bar ƙasar shi ta haihuwa ya dawo Naija da zama. Lokacin da ya zo ne ya nemi inda zai fara kasuwanci sai ya zaɓi zaman Yola. A can ya haɗu da Hajiya Maryam har suka yi aure. A nan suka haifi Maher. Sannan ya kafa kamfanin shi na soft drink saboda yana da asalin babban branch ɗin shi a ƙasar shi ta haihuwa wato Algeria. Bayan haihuwar mahir suka tafi Algeria a nan suka samu family house ɗinsu ya kuma tarwatsewa sakamakon matsalar cikin gidansu. A cikin mutanen da suka bar gida har da ɗan uwan har da ɗan uwansu shi ma ya bar garin shi ma ya bar garin Biskira haka ya dame shi sosai da zai koma ne ya tafi garin Bechar inda mahaifiyarsu take aure ya ɗauko ta da ƙanin shi Barak Abu Aswad mahaifinsu mai suna da mahaifiyarsu mai suna Hadiya ta zo ta zauna da su lokacin Hajiya Maryam tana karatunta akan lauya Haka suka ci gaba da zama a Yola har matar Barak ta haihu. Lokacin mayar na da shekara biyu har yanzu suna tare da Hajiya Maryam. A hankali komai na famili yake tafiya cikin tsarin Ubangiji, saboda Mr. Hamud yana ba wa kowa damar ya yi abin da yake so, Har Mahir da Nazir suka girma aka kai su makaranta mafi tsada da kyau, wato King Abdulaziz Saudiyya. A can suka fara karatun sara suka kai matakin digiri. A nan ne kuma suka raba jihar domin shi Mahir yana son aikin tsaro, yayin da Nazir ya zaɓi kasuwanci. Mahir ya tafi College of Military USA inda ya samu digiri ɗinshi a fannin binciken sirri. Sannan ya kuma sake samun digiri na biyu a kan yaƙi da ta'addanci don haka ya dawo gida Najeriya hukumar sojojin ƙasar suka ɗauke shi a sashen sirri. Amma daga baya ya ajiye aikin bayan wani irin tashin hankali da aka yi a ƙasar Niger wanda aka samu faɗa tsakanin ɓangarori biyu na ƙasar. Yanzu haka ya ajiye aiki baya damuwa da kowa sai kasuwancin shi da kamfanonin mahaifin shi musamman waɗanda musamman ma wanda suke dakon mai da su. Mahir yana da matuƙar kirki amma bai da mutunci, kasancewar ya yi aikin soja abu kaɗan yake fusata shi. Bai cika hayaniya ba, har yau Mahir yana da mafarkin a kan wata mace da suka haɗu, amma ya manta inda suka haɗu. Mutum ne da ya kasance miskili bai da magana amma ya san kan mugunta, domin idan yana gari yana da ofis a cikin gidanshi akwai wani a cikin gidan mahaifiyar shi. Idan aka mishi abin da bai masa ba zai iya hana kowane mai aiki barci a ranar. ya sa ku ku yi ta aiki. Idan yana barci ba a hayaniya a cikin gidansu ko gidan shi, at least dai baya son kwaramniya. Shi yasa ya ajiye aikin military ya ce aikin military ba na mutane irin shi ba ne. Sauran mention ɗin kuwa sun haɗa nashi da na Nazir duk cikin gidajen gidan Mayar ya na kowa haduwa da haska mention ɗin. Sabida gidan sama ne da fuskar gidan yake kallon yake kallon teku. Sannan bayan an yi bildin gidan, a madadin katanga wasu irin glass ne mai mugun kauri aka saka a cikin gidan, a madadin bango. An yi tsarin gidan farin fenti ne yadda haka. Haka falon gidan guda hudu ne kamar yadda ɗakunan gidan suka kasance guda uku. Falon shi na farko wanda yake sama kayan cikin kujerun falon ba wasu da yawa bane, amma grey color ne sai dan gurin shakatawa wanda daga falon kana hanguwa kuma kana hango tekun Lagos. Sannan shi ma falon Yana ɗauke da dining table kujeru guda uku, sai na biyu shi ma multicolor ne amma a ƙasa yake, sannan akwai littattafai tare da frame na wall. Da dining table sai 'yan wasu drawer masu shegen kyau na jikin bango wanda aka yi shi daga wood. Akwai 'yan step da zai haura da kai falon sama. Zuwa bedroom ɗin shi sai daga nan kana hango ruwa ta falon shi ma fantastic babu laifi. Sai falo na uku wanda ya kasance Kujerun an yi su da wani irin itace ne kamar yadda ake basket, sannan komai na cikin falon iswaita. sai wani ɗan tro da aka saka na ash sannan tsakiyar falon akwai wani katon basket wanda aka ɗaura flowers a kan shi, shi ma kuma a kan dining table. A cikin shi sannan yana ɗauke da kujeru guda huɗu. Wall ɗin falon an manna frame masu shegen kyau da tsada domin a Moscow ya sayo su. Sai kicin a falo Sama akwai kicin wanda komai na kicin ɗin grey colour ne island ɗin kicin ɗin. Sannan akwai wasu taya masu kyau a jikin island ɗin wanda mutane hudu za su ci abinci a gurin. asali ma kicin ɗin yana cikin falon ne. Kicin na biyu yana kusa ne. Kicin na biyu yana kusa ne shi kuma komai nashi brown da golden ne. Mai mugun kyau komai a tsare yake. Ɗan wani home office ɗin shi wanda yake kusa da falon kicin shi ma kusan komai iri ɗaya ne da kayan kicin ɗin, kasancewar da wood aka yi kayan kicin ɗin. Sai labirari da aka jera books da wasu manyan kujeru masu shegin kyau da wani ɗan gurin da aka maida shi na hura gawayi ko itace yana ciki sabida sanyin teku. Sai tables ɗin da aka ɗaura laptop ɗin shi da wasu abubuwa na aiki daga cikin ofis ɗin, kana hango waje ta window ofis ɗin. Sai kuma bedroom ɗin shi yana farko yana zagaye da wani irin glass wanda ya kasance blue black. Aka shiga cikin shi zai rufe kanshi sannan ya saki wasu irin labulaye masu kama da net. Saman gurin kuma yana bada haske light blue tare da sanyin AC gadon yana tsakiyar zagayen ne. Sai wasu sai wasu tarkace naci tare da wani design na doki a ciki. A ɗakin cikin bedroom ɗin kuwa akwai soft bowl A cikin banɗaki, bai shegen kyau wanda idan ka gani sai ka yi sai ka yi santin shiga cikin shi. Sai ɗaki na uku yana kallon tekun sosai shi kam royal bed ne idan na ce zan muku bayani ba za ku fahimta ba amma bari na muku komai daki-daki. A cikin ɗakunan biyun ma akwai manyan bus na alfarma wanda mutane biyu za su iya shiga su zauna. Duk wannan haɗuwar gidan bai taɓa burge Mr. mahir ba saboda ya yi alƙawarin duk wacce za ta shigo gidan to ba ƙaramar jaruma ba ce. Shi yana da buri amma ya bar shi da mahaliccinsa. Maryam, shin ba za ki yi wa mahir magana a kan auren nan ba? Anya kun min adalci haka zan koma ga Allah ban ga jikokina ba? Cikin da natsuwa Ummi ta gyara zama sannan ta ce mata Jidda. Jadda ki yi haƙuri. Wallahi baba kamar mai cutar aljanu. Wancan watan da suka wuce Ni da shi muka yi magana akwai Nabiha, 'yar abokiyar aikina tana Kano. Mun yi aiki da ita aka maida ta Kano, yaran nan suka haɗe da ita yarinyar mai suna Anjum. Hmm. yarinyar ta gama wuka cewa akan shi, tana komawa gida ta nuna mahaifiyarta. Da murnar uwar ta kira ni take gaya min ashe Mahir ya dawo. Na amsa mata da i, a nan take labarta min yadda suka yi da 'yarta. Hmm. Hajiya Na samu Mahir muka yi magana tare da neman alfarma kar ya kunyata ni. Dariya Alice ba ta yi tare da cewa Ummi bari na ba ta labarin abin da ya da yarinyar. Lokacin da ya je ya dawo don ko awa uku bai yi ba. Jadda Jaddi yana zuwa bai yarda ya shigo ba sai da dare. Kamar wani wanda ya iya wuta haka ya shigo ya zauna. Ummi ta ce haba ya hanya da fatan ka ga 'yar gidan Hajiya Halima. Kallon wani kujera na musamman ta a falon Muna kwashewa da dariya sannan ta ci gaba da cewa, Jaddi, bawan Allah nan ya gyara zaman shi akan kujerar kamar wanda Ummi ta yi mishi faɗa. Ya ci gaba da latsa shi. Sai da Ummi ta kuma magana ya buɗe baki kamar wanda yake ciwon hakori ya ce Ummi, dan Allah me ya laifina da za ku haɗa ni da wata yarinya mai siffa kamar tumatir. Gaskiya ba zan iya rayuwa da ita ba. Haka ya mike tare da barin gida. Nan shiru Ummi ta yi, Nan shiru Ummi ta yi ina ganin ƙawar Ummi tana kiranta amma ta ki ɗauka. Idan ba ki manta ba akwai Jaduwa 'yar ƙanwar Haka yarinyar nan ta haɗu da ya Mahir. Cof ta yi ta mishi magana. Ya Mahir ya share ta sai da suka zo hutu. Ta mishi abinci ta kai mishi wancan ɗakin. Ya Mahir ya juya abincin. Ya juye abincin ga karen shi Dolna. Wai bata iya girki ba ko shi ya shiga kicin sai ya dafa abin da zai fi nata. Ƙarshe munafikin karen shi ya yi ta barci shi ne ya ɗauko wani bindigar shi wai sai ta gaya mishi mai ta saka wa karen yake barci. Ai kuwa kakan ta yi shiru tana sauraron jikarta. Gyara zama lulluɓinta ta yi sanin ta kuma riƙe carbin hannunta. Ta saki murmushi sannan ta yi gyaran murya ta ce ashe yana magana haka. Hajiya yana yi idan ya so idan bai so ba sai ya manna abu a kunnen shi ya yi shiru abin shi. Allah kaɗai ya san irin yawan mutanen da ba ya sa ni jin kunyarsu. Daga ya ce waccan ta cika kyau, ta yi fari da yawa sai ya ce ta cika surutu bakinta babba ne, kai ina bakinta ya yi ƙarami, wai kawai na tambaye shi yarinyar ta yi maka, shi ne sai ya yi ta zage, su. Akwai yarinyar da ya ce min wa ummi waccan yarinyar tana da ƙirji da yawa, haihuwa ɗaya za su kwanta wata kuwa ce min yai. idan ya fara tsufa tana da bum za ta iya rasa gwiwarta. wata kuwa ce min ya matsalar yarinyar ta haɗu sai dai guntuwa ce, ɗaya kuma ya ce min ta yi tsayi da yawa hajiya, babu yarinyar da ba zai kushe ta ba, daga ta yi tsayi sai ta cika siranta na rasa gane mishi. Kuma idan zai faɗa ba za ka ga ya yi dariya ba. A cikin kamewa yake magana shi yasa kwanaki na ce ya je su daidaita kansu da zurfa. Kallo na yi sannan ya ce mun ba ta da kunya. Da ya bani haushi na ce mishi to kai wace irin mace kake bukata? Ban sani ba, amma ina jin ta a rayuwata, ina sake buɗe baki zan kuma mishi magana, ya janyo ya janyo kushin ɗin kujera ya rufe fuskar shi alamar baya son magana ma To masu sauraro a nan za mu dakata, ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.